يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 a wannan masallaci inda muke karatu littafin mu mai tarin albarka mu a kan imamu malikin rahimahullahu ta'ala wanda yana da karatu ana cikin kitabun zakati to ina jin muna shanar wata musafa sha Shashi daga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da takwas ku tara kai tara tara to tara ga watan disamba watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya kamar da ambata muna cikin kitabun zakati yau za mu tashi babi na goma sha ɗaya babu sadakatin mashi akwai bayanin da za mu yi amma muna ɗan jinkirtawa kafin mu kai wasu hadisai mu karasa game da bayanin zakatun zahari wal tubbati da duk maganganun da malamai suka yi a kai wanda mun kare magana ko kuma ɗan dakatar da wannan babin sai mu shiga saboda tsarin shi wa da mala ya ɗauko sai mu shiga babu sadaqatul mashi dama abubuwa uku aka zakka kuma ya zama zahab wal fidda malamai ka ce mu zakka kuɗi ko kuma zakkar dabbobi ko kuma zakka albarka gona to yanzu mun kare na ɗaya za mu shiga na biyu shine zakkar dabbobi dabbobi al'anam dabbobin gida kama kama daga ma shanu da kuma fisashe wato kananan dabbobi tumaki da awakai wannan su ne ake haɗewa a ce musu almashiyatu da an kace Allah shi ta an hada rakuma da shanu da tumaki da awaki can cikin bayani sai a ce al-ibilu su koma ga rakuma al-baqaru su koma ga shanu al-ganamu su koma ga kasan kananan kananan bisashe tumaki da awaki su ma karan kansu ana son a ƙara bambanta sai a ce ad-da'an wal ma'azu malam jamuna malam yace babu sadaqatin nashi بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب صدقة الماشية حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاه وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة فروقة, الفحم وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ومئة حقتان طروقة الفهد فما زال على فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومئة شاه وفيما فوق ذلك إلى مئتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاه وما يخرج ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق ولا يجتمع ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجع يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر mana ya ce haddasan yahya an malikin yahya ibn yahya laifi ya ba da labari da imam malikin imam dare bai yara a cikin rumar ta'ala annahu shi imam malikin fara'a kitaba umar ibn al-khattab fi ya karanta wani rubutu da umar ibn al-khattab yana aika ma gwamnoni lokacin da yana khalifa yana rubuta bayanai na yadda ake karɓar zarka da wasu hukunce-hukunce yana aika ma a gunduma-gunduma ko jiha-jiha daga za su da wani wannan abin da umar ya rubuta kamar yadda malaman hadisi ta ambatawa kwafi na wanda umar na da shi abubakar as-siddiq yana da shi kwafi gudana kuma dukkan su sun samu kwafin wajen manzo sallar sallar ta hanyar ya faɗa musu in ma dai zan ya faɗa musu sun rubuta ko kuma ya san an rubuta ya zan wannan kwafin yana da hannun wani daga cikinsu ta hanyar kila wannan ya rasu sannan wanda ya karɓa ko ko wannan nashi kwafi inda ta malamai suka wannan mulahana wannan hadisi wanda buwa bayan waito ta ran umar imamul bukhari ya waito hadisin karanta ne amma tala abubakar asiddiq in eh, muka koma cikin bulugul maram da yake alhamdulillah mun karanta kitabun zakati kuma akwai cikin kafsuka muka diba za mu ga hadisin anas radiyallahu anhu yace abubakar ya rubuto masa yana bashi bayanin ne yana bashi bayanin zakka abubakar siddiq yace hadihi faridatu sadaqa التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين wa amara wallati biha rasulahu haka Abu Bakar ya fara rubuta ga Hilim nawa wannan takarda da zai aika ma Anas ibn Malik yace wannan shine a bayanin zakka wadda manzo sallallahu alaihi yanka. yayyanka gaɓa, in raƙumma na in shanu na in tumaki na in awaki na ga gaba gaɓa da aka ta musu zakka wadda ita ce wannan ita ce mu sallallahu sallam ya rubuta ma musulmi kuma ita ce Allah madaukakin sarki ya umarci manzonsa kuma sai ya bashi bayani mun ka ga kwafin wannan takarda akwai ta cikin Bukhari inda dai Bukhari ya gugurce ta yana kawo ta daidai munasaba in ya zo magana raƙuma sai gutsuro daidai wannan wurin in ya zo magana shanu gutsuro cikin wannan paper in ya zo magana tumaki ko awaki ko kuma magana wala yujma'u baina mutarqi wala yutarqu baina mutarqi ko kuma ɗauko wannan gabas amma in kar har hada kamar yadda wa kamar yadda mai rubutu da hakami yayi ya ɗauko hadisan ya karkato su ya hada sun kai yayi komin sun kama hadisi guda kamar da shi ma ibnu hajar ya a cikin bulughul marami ya tattaro wannan hadisai gunta gunta da imam bukhari ya karkace ya hada su sai suka ba da hadisi guda ina fatan mun fahimta ina nan cikin eh, bulughul maram wannan daga abubakar as shi ko wannan da umar bin khattab in ka diba sai a ga duk kwafin takarda harfan da harfin iri ɗaya ne to suka ce to wannan ba ko da shi umar bai faɗi cewa daga manzon Allah ba to tunda kwafin iri ɗaya na to yana yiwa ya samu daga abubakar siddiq wannan kwafin ko kuma duk da dai sun ji wannan umarnin kowa ya rubuta da ya rubuta ina fata an gane amma wannan hadisi na mabuwa abin da ya sa wannan bayani a cikin wannan hadisi na Umar babu cewa annabi ya ce ko annabi ya yi fahimta eh duka dokai mawqufan a ka dokai mawqu'an ila rasul sallallahu alaihi wasallam tun ta nan abubakar as-siddiq bayanin na harfan bi harfin yace hadhihi faridatu sadaqa allati faradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga ai babu kenan ko to alhamdulillah kula da wannan sosai ta lai imamul imam malikin ya kawo shi to kana iya cewa kila in baka yi saurin fahimta ba sai ka ce an samu kila da yake tsayi imam malik da umar bin khattab kila akwai kasara ko sai mu ce amma ka jibi siyakin cewa shi malik annahu qara'a qara'a kitaba umar bin khattab kaga ya samu yana kire littafin ya wanzu bayan umar har bayan su Uthman bayan su Ali ibn Abi Talib bayan bayan bayan bayan har zamanin imam malikin bayan shekara kusan mu ce ɗari ko ba haka ba sai imam malik ana yin shekara tana da inda uku ta hijira za ka kenan kamun ya girma ya karatu har ya kai yana samun abu cikin littafin ya karanta za a ce kila shekara ɗari ba wuce manzo sallallahu alaihi ko ba haka ba kaga wannan ba abin mamaki na ba tunda shi ai muna karatu imamul littafin imamul imam malikin yanzu tsakanin mu ko da tsakanin mu da imam malik ko shekara dan dubu ɗari ko ba haka ba kaga ashe abin ba abin mamaki na kuma tace ya samu cikin littafin wani هذا أبو متصل هو أقول سيد أنه قرأ شيء إمام مالك ya الله تعالى يا كرشي كتاب عمر بن الخطاب للتاهن عمر بن الخطاب في الصدقة وأن يروم تاجا kuka ce littafi kuka ce kitaba wasiƙa ko kitaba kundi na mulki cikin tsare-tsaren mulki shi ma malikin ƙara ya ce fa wajen to ki ga abin da nissa cikin littafi me ya sama بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة هكا يساوي هكا وثيقون منذ صلى سكي لكتفهم منذ صلى صلى سكي النبي صلى الله عليه وسلم da ya rubuta ma irin kisra irin muqawqis ya rubuta bismillahir rahmanir malamai suka cewa idan suka zo sharhi littafi za su fara su ce اقتداء بالكتاب العزيز وتأتيا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم في رسائله واجتماع الأمة على ذلك sai a ce mallan ya buɗa da bismillahir rahmanir rahim saboda abubuwa guda uku na farko da ita qur'ani ya fara bismillahir rahmanir rahim yace alhamdulillahi rabbil alamin qur'ani ya fara na biyu koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam duk manzo sallallahu alaihi wasallam duk cikin wasiƙu sai ka rubuta ma kaisara ko kisra ko eh, ko muqawqis ko wa ko najashi ko akwai bismillahir rahmanir rahim kila fahimta na biyu da uku kuma daga cikin dalilan fara da bismillahir rahmanir rahim ijtima'u ummati ala dalika al'umma musulmi babu wani mallami cikin magabata wanda ya rubutu bai fara da bismillah ba wadanda dalilai suwa dalilai masu karfi mhm, ba hadisin can wanda malamai suka ce da'ifi na ba jiddan wancan ribalin amri libalin da yuzabu bismillahi wa aqta'un wa fi riwayatin abtaru wa fi riwayatin kaza a jazamu ko wannan hadisi sun ambata ce yana da rauni kwarai da gaske ala kullu hada ana cewa bismillahi rahmanir rahim an tambayi ibn baz aka bata Allah shi mun ya halatta rahmanir rahim a wasiqum da takarda da takardun gayyatar da muka yace ya rubuta bismillahi rahmanir rahim hatta da invitation yace ya rubuta rahmanir rahim saboda yake saboda bayyanar da suna Allah ko ina ish'aran don saboda rashin rubutawa mutane za su ka hasumanci da suka ci ana ga hasa malam ka abin ya fada cikin hannuwan da ba musulmi ba Yake ai manzo sallallahu ya rubuta ma isu ya rubuta ma hirakal ya rubuta ma kisra ba ko musulmi na ba ila mahita yanna ce ya sun ka taro na ya taro na yanna ce kan cewa dai ana rubuta bismillahir rahmanir rahim da karshe ka cewa babu laifi a ɗan wani tarbihi don a faɗakar da masu mu'amala da wannan takarda na cewa kada su yadda wannan abu cikin inda bai dace ba don akwai suna Allah ciki wannan ya yi shi na a cikin fatawar aqida shi imam ibn baz ya kawo hana cikin fatawar aqida juz'i na 25 ya kawo haka ala kulli halin dai wannan kadiya ce mu kula da ita sosai kwarai da gaske suka ce ga wasiku ko ga wasu abubuwa ba a saba da a yi tahamidi ba bismillahir rahmanir rahim sai a fara abin da aka fara amma in ka yi tahamidi babu illa illa ku fahimta wannan kaga babu tahamidi to malam yace sai ah, Umar bin Khattab ka rubuta wa kitabu sadaqa ne bayanin sadaka sai fara da al'umma fi arba'in wa 20 min al-ibil fadunaha al-ghanam in dai raƙumma gare ka 24 raƙumi ishirin da hudu har zuwa ƙasa ga gaba don gaba gaban raƙumma biyar biyar na biyar na farko sannan kuma wasu biyar goma kenan wasu biyar sha biyar kenan wasu biyar ishirin kenan ko kuma mun san akwai abin da aka ce ma waƙasu abin a waƙasu wani intabal na tsakanin wata namba da wata namba ita wannan waɗanda a tsakanin ba su tasiri ba su canza zakat ma'ana in kana da biyar guda shafi guda ko mai shidda mai bakwai mai takwas mai tara su guda ta to da shidda alin nan na bisa shidda na shidda da na bakwai da na takwas da na tarshe aka ce ma muwakkaf wanda bai tasiri bai canza farilla to da ishirin da hudu tun da guda ya ƙaru ya sa ishirin da biyar farilla za ta canza da ishirin da hudu fama ha har zuwa ga namba ta ƙasa wadda daga ita ƙasa gare ta babu zakka namba ta nawa kenan biyar to duka shi na ce fa ha da ƙasa gare ta alganamu cikin bisa shi aka hidda zakka cikin bisa shi mhm. ma'ana in kana da raƙumi biyar karamar bisa guda kana da raƙumi goma karamar bisa biyu sha biyar uku ishirin hudu an fahimta a kula cewa aka fi kulle hamsin shatu ya duk a ba da me a ba da shatu shatu ba karamar da kaka ce akuya ehe kaka ce akuya tunkiya da rago duk suna shiga su a shatu a akuya ta shiga shatu wafi ma fauka zalika ku abin da ya wuce 24 kenan guda ya hawa zai 25 ko ila 35 na, yanzu 30 da biyar duka ibnatu mukhalid sai a bada bintu mukhalid sai a koma cikin raƙuman su karan kansu cikin su sai a bada bintu mukhalid bintu mukhalid wanda suka ce mu Hausa yan mai naƙuda ina da yan shekara biyu ko ita bintu mukhalid ma'ana sai a koma cikin raƙuman a bada guda bintu mukhalid yan shekara biyu ake yi fa in lam ibnatu mukhalid idan babu tafa babu yar shekara biyu kila sai a ce dun maza na babu mace dun mace aka so to fafno labunin ka wuni to sai ya ba kan shekara uku na mishi idan an ka bukaci ka ba da dabba mace to baka da ita maza gare ka to wajen maza ana son wanda shi waccan kosa sai a ba kan shekara uku yana fata an Ko wa fi ma fauka zalika to abin da ya wuce talatin da biyar, to daga nan ka ci gaba da kida babu canji sai ya kai ina ila hamsin wa arba'ina sai ya kai arba'in da biyar kaga an samu karin wajen goma in muka kula wajen ishirin da hudu to da ya hau guda sun ka zan ishirin da biyar sai a ba da ibnatu mukhalif daga nan bai canzawa har talatin da biyar babu canji goma gaba ɗaya cin babu canji da guda ta karu talatin da biyar sun talatin da shida sai a ba da wani abin da za mu waɗi da nan har ya kai arba'in da biyar mi za a cewa sai a ba da zinto labori yar shekara uku mace amma bintu wa khalin yar shekara biyu bintu labuni yar shekara uku wa fi ma fauka zalika abin da ya hau bisa ga arba'in da biyar nan ila sittin har ya kai sittin farilla bata canza ba ni za a bada hiqqatun hiqqa turuqatun sahali wadda kawo na iya zo mata ana iya ah, dabba ya uwata tana iya barbara ta samu ciki ta isa ta samu ciki suna cewa hikka a shekara hudu da baliga ko ko majiya tsarki wa fi ma fawqa zalika to da ya wuce 60 daga nan ka ƙara a guda bisa 60 61 ko to da nan ila 75 har ya kai 75 jaza'atan sai a bada jaza. Jaza sun ce shekara shidda ya shekara biyar afwan ya shekara biyar jaza. sai a bada jaza'a wa wa fi ma fawqa zalika to da 75 in guda ya karu ya zo saba'in da shida to daga nan ila tis'in haya kai tis'in ana biye to nan sai a ba da ni ibnata labuni ibnata labuni mata yan shekara uku uku guda biyu yan shekara uku uku guda biyu to da tis'in din nan in guda ta hau da ta hau wa fi ma fauka zalika abin da ya zan birbishin sittin ko da da guda ta ta hau daga nan tsila ishirina na mi'a haya kai ɗari da ishirin sai a ba da mai hiskatani ɗan shekara hudu hudu guda biyu turukata alfahari waɗanda a namijin raƙumi na iya zo musu ya barbara su samu kisu an fahimta biyu ke to da ya kai ɗari da ishirin malam ya ce fa ma za da ala zalika min al-ibili to duk abin da ya karu kan haka kan 120 na raƙumma in raƙumma na da zuwa sa'i mai karɓar zaka ya ce nawa na gare ka ya ce kai ina da raƙumi ina jin wajen 200 ko ku ina 600 da dai ka ambata wata babban namba da ya wuce 120 to sai a yi mai sauki fa fi kulli 40 bin lagunin wa fi kulli 50 sai a ce to dakata ko a yan gida arba'in arba'in ko a yan gida hamsin hamsin kaga idan ni ce ina da ɗari biyu an fahimta ina da rakumi ɗari biyu yan kai yan gida hamsin hamsin za a samu hamsin so hudu yan ka yan arba'in arba'in za a samu shidda ko haka ne za a samu arba'in sau shidda ko ko eh? biyar apple biyar haka a ah, hamsin hamsin sau hudu haka yake amma yan kai arba'in arba'in sau biyar eh haka yake kwarai da gaske to sai ko dai ai arba'in arba'in to arba'in duk shi na yace fa fi kulli arba'ina bintu labunin arba'in duk a bada yar shekara hudu a shekara uku arba'in duk sai a bada yar shekara uku in ko hamsin hamsin za a yi wa fi kulli hamsina hikatu yan kai hamsin hamsin sai a rinka bada yar shekara gurgudu malamai sun ce nan shin waza a biya ra'ayin cewa za a yi shi mai karɓar zakka waje so ya yi ko ko za a ce shi mai dukiya waya ya kaso an faɗi ƙaunin lukkan kuma an faɗi na uku na cewa na cewa maslaha alil ra'ayya idan yana da bintu labunin duka guda biyar ita su sun gamsu ana ya kaba shi kenan a huta yana bintu labunin gare bai da hikka waɗanda sun ka kai adadin kwara hudu kila misali ko ko a hikka gare su har da yawa bintu labunin abai da yawa da a ɗaukar mai cikin wanda ke maslaha ɗin kawo a ka'a wa harshe ina da mai wannan idan sun zama aka yi arba'in arba'in ko da kwara ɗaya ko kwara biyu ko uku sun hau ba su da matsala ko an yi hamsin hamsin kwara ɗaya ko kwara biyu don akwai wakti akwai ƴan ɗin nan da bai da zakka bai da matsala in dai ba kwara biyar ta hau ba Na fahimci wannan su wannan zakami, ne zakkara umma a cikin karatu in muka kula sun yi wata sa'a da zakkar raƙumma saboda ni saboda laraba raƙumma gare su da wannan ne tuna magana da dr yusuf kardawu ya yi duk da dai ba ta ɗan daɗi ba amma dai kila yanayi yaddi ya ba da fatawa ga majalisar dokoki ta egypt ta mishira na cewa a cire zakkar dabbobi cikin kilan da syllabuses na makarantin ne saboda ni a cewa ta yi saboda yanzu an kai da babu ma wanda ya kula da su duk bariki duk an barikance ba mai kiwo ba mai dabbobi ba mai kaza ba an koma kuɗi da sauran abubuwa ya ba wannan a tsarin karanta wasta su ya ce ana samun yaro ɗan firamare saboda tsabagen wayewa cikin birni ya tashi bai taɓa ganin rakumi da ido ba ehe saboda tsabagen wayewa irin wayewa mai gina rijiya ko cigaba mai gina rijiya to kaga haka ya ba da wannan amma dai malamai da yawa sai sai mai martani game da haka nan duk da dai hukuma ta ɗauki wannan ƙaunin ta amfani da shi sai aka sai aka ba da ƙarfi da zakar kuɗi da zakar abubuwan da aka yi na noma sai kawai sai aka yi ta amma ala kulli halin shi karatu da yana da abubuwa biyu ko ba aiki da shi akwai wata fa'ida shi ne tsare karatu tsare ilimi tsare ilimi ai wajibi ne da a ce a shi ke duk da abin ba amfani da shi a bashi shi kenan ba bukata ina jin da abin bai kawo gare mu ba da ilmuka da yawa sun koyo gare mu eh kaga daga nan za a gane cewa to da ka ba su a ce wasu abubuwa in dai matuƙa addini ya zo da su ya tabbatar da su to a karance su saboda a samu lada ko da ba aiki da su ladar karatu Allah ta mu gani to mun gama zakat raqumma sai ni sai ma da ce wa fi sa'imatil ghanani game da disashe shi kananan gasashe kenan ko tumaki da awaki su a ganam amma a kula sai aka ce sa'im ma malik gashi kirkin ya kawo ga hadisi ko da na fazin sa'im amma bai masara haka ba bai ɗauki sa'ima suna da ma'ana a nan ba abin da sa'ima dabba kamun mu ce sa'ima sai mun kasa dabbobi gida uku akwai turkakku killace su kai ka daure su kai ka ba su dawa da kowa da mi da mi da ruwa duk kai ka ta kai takalibi ba sake su aka yi ba ana ce musu ni ma'lufa ma'lufa da ayin ma'lufa idan da aka ba alam abinda alafu abincin dabbobi ma'lufa sannan akwai al'amira su ko waɗanda ba turke su kai ba dun can nama ko ko dun su yi kiba ka sayar ba haka yi ba ka yi ka tara raƙumman kana ko shanu don aiki kila sana'a haka da su kuda aka yi ma noma noman shanu kila ko da dai ba ka ba ka su wasu manyan manyan raƙumma guda biyar ko shida ko bakwai ka ajiye a ɗauke ka jinga ka je can ka je can nan ka samu abincin ka. ko kuma irin jan ruwa inda aka jan ruwa irin kasashen gane Nijar ko kuma irin inda kamun dai a samu injin muka da na'urori irin canda shekaru ɗari biyar kan da bature ya kawo a juyin juya hali na masana'antu ya mai da komi ga abubuwan karafa mun san da dawakai da raƙuma aka umarni na jan karahuna da jan na'urori wajen sana'o'i daban-daban to sai a ce ka aji raƙuma ko ka aji wasu shanu duk waɗannan ayyuka to su aka ce ma al'amil gaba ɗaya duk fuka sun yi ittifaki babu zakka ga amila in banda imam malikin in da in da laifin sa'ad imam al su sa'adi da imam malik dukkan su daliban shahadar su rubiya suna da ra'ayin ana zakkar raƙuma ana zakkar shanu sawa'an amilatan aw ma'lufatan aw sa'imatan sakafuna kiyo akai a kora koro a gama a daji ko ku a sake su sai da kansu dawo da kansu ko ku a turke su ko ko ma na aiki na su suna da kaunin cewa waɗannan malamai guda biyu imam malikin da imam alaitu ibnu sa'adin mun san takorori na da malamin guda sun kai karatu ko to dukkan su sama manta ma ya haya ibnu ya hallaiti karo manta duk waɗannan malamai ne ne yakan zuwa da imam malik a madina ya zo da imam malik a madina kan shirwa ruwayat imam malik an zuhuri suna muwaɗa malik ko sannan koma misra ya karanci ruwayatul laifin da sa'adin an imamu zuhuri dukan su malamai na eh, malamai ne na shi ya hayar ya hayar laifi da su ana fata wacewa ana zakka da sa'ima da ma'arufa da amin amma in ban da su sauran mazahiru al'arba uku ɗin can da suka rage hanafiya da hambaliya da shafi'iya. da sauran fatawoyin fuka irin auza'i da tsawi sufyan al-thawri da imam al-auza'i da sauran duk malaman fiqh saura sun ce babu zakka ga alila babu zakka ga ma'alufa a kula dalili sun kace ce nasi ya wa fi sa'imatin ganai a kula ya ce ga kiyata abin kiyo waɗanda aka saki na dabbobi sakakku da ka zuwa mai kiyo to su adda ni to su adda zakka a fancin an farke suka ce yau da kana da raƙumi biyar hudu daga cikin su sakin su kai su ya kiyo gudan turke shi haka inda shi suka da kuɗi suka ce baka da baka baka da zakka don hudu ba su kai zakka ba ko guda kuma amili na ko to haka sun kaci a fahimta wannan sosai sun kace da goma gare ka biyar na aiki na ka samu abincin da kaci biyar su suka tafi a yau kiyo kana aje su don in laluwa ta jikta doka ka sayar kai wasu mu'amalolinka da sauransu suka ce to shafin guda gare ka ba biyu ba an gane fikin wannan ko sai imam malik imam al ya ce duka shi yasa ibn abdul barri yana mamaki yace ina mamaki gashi ruwaya ta zo wa fi sa'imatul ghanami amma nan bai dauke ta ba kila mun ta yawa imam malik ya yi wanda ta na cewa ni kamar yadda zukkani ya amsa ya ba da amsa a madadin imam malik ya ci mai imam malik albasa ba da amsa yace ai sa'imatul ghanam an kace ga ganamu da an kasa ta an sa ta ga ibilu ba sa ta ga ibilu ba ko ba sa ta ga bakaro ba shi yasa ta ce ba ta da mafuni duk inda tana da makuni da duka aka sa kila gani bari ƙara fassara yace saboda ba ta da makuni ai ana kana tunanin ana aiki da ana kin aiki da raƙuma amma aiki da tumaki da awaki abin da kasan yace inda ana buƙatar bambantawa ma bambancin yana tasiri ga ido da aka sawa duk su aka kebance na aiki ne a kebance wanda ba na aiki ba su ka aiki ba ne ko an gane da yau yawwa to haka suka yi haka shi zurkani ya ba da amsa a madadin imam malik amma imam malik ya ce haka a fahimci fiɗo su wa fi matal ganani idza balagat sai dai wannan amsa ta cewa sun na kiyo da na aiki ba su da zakka sun lalata ita ce rajiha ita ce ta fi yawa a duniya ita ce kusan malaman hadisin fatawas a fahimta sosai kuma ita ce sauran kuka ha na uku din nan ita ce fatawas shi sa in ka karanci wasu littattafai na masu maganar zakka ma kawai suka cewa sannan su bada babu bukka na cewa ma'alufa da amila ba su da zakka kada su kawo da hujjoji kila hujja musamman na zamanin yau kamar irin su barigayi Muhammad Nasiru Albani su Bin su Utsaimin sun tafi kan cewa sa'ima sa'ima kawai in kana da na aikin gida ko kana da turkakkun ka kai ka ci su ba su da zaka kada jawabin wahidin a fahimta kenan وفي صائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة جمدا كورو كورو أجمع أتهكيو نكنا ننزل تاشي ثم أكيد أواكي إذا سوك كي سنتيا كو أقويا أربعين وأنا بعد شاة أبعد بدادة جسوس daga nan arba'in ɗin guda aka bai to ko hamsin sun ka zama gudatta dai sittin gudatta ɗari ɗari da goma gudatta ɗari da ishirin gudatta ta hayar shi na yake idan balagat arba'ina ila ishirina wa mi'a har su kai da rashin duk dai shatun a bada guda amma wafi ma sauka zalika abin da ya tsara ɗari da ishirin ko da gudana nawa gare kace ɗari da ishirin da ɗaya ɗin eh, ta kawo eh to daga nan ila mi'a ta yi har su kai ɗari su kulle shatani kila an fahimta ko koma biyu biyu za ka rinka wa bi mafaka zalika in guda ta hau bisa ga ɗari biyu daga nan kuma ila talata ne a har a kai ɗari guda ta bisa ɗari biyu ɗari biyu da ɗaya ko ko ɗari biyu da ɗaya ɗari biyu da ishirin ɗari biyu da arba'in ɗari biyu da tamanin ɗari biyu da tasa'in har a ce ɗari uku duka ni salatu shiyarin karamin bisa uku wai kana da baggarge uku manya-manyan raguna guda ɗari uku amma ka ce ka ba da uku sai ka ce kuma da haka ita arta mu shi sama sai wasu yanzu bai ihe da zaka fara uku Allah ya baka ɗari uku yadda cikin ɗari uku ba da uku ya ce Allah sun yawa uku a to ai sun yawa kai a cewa sai ko a lisanul hali la lisanul maqali ba ya haka da baki amma haka ya kalli mhm. to idan su haka ɗari uku aka ce kai nawa gare ka yace to ga sunan dai abin da yake misali yana da sun kai ɗari tara gari ko kuma sun kai garge goma ɗari dubu guda kuɗi ko babu matsala in dai an tabbata kamar dubu na eh shi kenan fa ma za da ne ka duk abin da ya wuce ɗari uku kan a wahala fa fi kulli mi'atin shatu ɗari duk a ce babu nawa gare ka ɗari nawa gare ka yace ɗari ɗari gida goma shi kenan ka goma cikin dubu ba ki ba da goma ina jin yayi a fasas nawa dan fasas ko bai ko kai ko ta fasas an ran fasas ko amma sai ce bai da Allah ya samu mun kare zakar tumaki ta yi komi sauki an ga wannan ko ehe kuma ga shi nan cikin hadisi ingantacce a kula ga wani karatu nan wala ya kuri da ta ta sadaqati taytun ولا هرمة ولا ذات عوارض إلا ما شاء المصدق كو مصدق ما لا يكرنتا الزوبة وأصحاب الشدة أقوي kuma ci akkaratun nan da yi mai shadda da rashin yi mai shi akkaratun sannan ma'ana ta fitowa wala yuqratu bis sadaqati wajen karɓar sadaka irin a karɓar ma ba amsar taisun bonsu sun ce dun girmama hawa ko ko dun ganin kima bonsu ko ko don rena shi eh taisun shi za a dun can mai sado shi ka babu can wajen sado za mu yi wannan magana kila fahimta abin da sa ibi na ɗauka taisun dai bai karuwa ma'ana girma ɗaya ka iyaka in har ta ƙoshe girma ya girma ya girma shi ke sai dai wani ko ba haka ba suka ce kaga babu riba ga wanda ya fa irin riban nan dai ta dai a zo a gani don ƙarshen da ya ci sai ya yi ta ci sai ya yi ta ci sai kakkai tunanin cewa ka so gunsuru dubu biyar ka sai da shi dubu goma sha biyar kamun da ya ci ba dubu goma kamun da ya sha biyar amma inda tunkiya ka sai ta haihu taye ɗaya taye biyu taye uku ta kada a aka ruka da suka ce an ka kula kana kai su na abin rakkata shi na an kai ba a so to kenan kakka cuci wanda za ka ba wanda da za ka ba zakaci ba Allah kakka sai ka ba shi abin da zai ta wahala bai karuwa ko kuma a kai sun unwani ne an ka sani shi ka biya sauran awaki suna cikkuna ko ba haka ba sai ya zan shi an gare ka shi kaɗai ma unhwani gare su sai a ɗauke mashi ina ganin kai an kai ka amaro ko yawwa don sai ka aro musu ko ka so wani a kula sosai to shi yasa malamai suka ce tsakanin uku ɗin ga da an ka faɗi kai so na hare matun da ta aware to suka ce mu raba su gida biyu kai su hukunci ne daban sannan hare matun da ta aware hukuncin su daban sai mu ce wala kai kaisun ba a hidda su ba a karɓar su sai ka aji hukuncin sannan sai ka ce wala harimatu ba a karɓar tsohuwa harima ta kwanzane ta kwanzane ta kwanzane ta tsuwa sosai babu komi cikin naman ta irin wanda mun kai karatu ce wanda ba ta laya kasira Allah fi la sannan ne wala za ku a ware ko mai ijiya guda a shiga ko ga laya ba ta yi ta ko ba shi sai ka ga mai laya eh za ku aware kuma ba a sai ita a ilayya ka ka ba shi wahala to haka bai illa guda ba a karba sai ni illa ma sha'a al musaddaq in ka samu sadun shadda in ka samu sadun shadda ka samu damun shadda shi mai ba da sadaka shi mai dukiya shi mai dukiya ko kuma illa an illa illa ma sha'a musaddiqu musaddiqu ba mu shakka ga sadin. shi wa shi wanda za a ba sadaka musaddiqu mai ba da sadaka musaddiqu wanda za a ba sadaka sai in ya so to ta hanyar da muka karanta sannan za mu fassara kai su in kai su girmamawa na kima ɗaita shi yasa an ka ce ba a ba da shi sai a ce illa an ya sha al-musaddiqu sai in shi mai duke ya yadda to in ya yadda duk da dai shi an kunsurin da yake min amfani ga sauran awakai nai to in ya yadda ya ce a babu komi da aishi in dai harkar Allah ta haƙƙin Allah da a ko wani aka so a ɗauka to in ya amince komi amfani ne ga dukiya ce in ya ya amince to shi kenan babu matsala sai sun ka ce in an karanta shi da shadda to sai ya zan illa da ga istisna'i da kai amma ga kai su bai sai a ce wala yuqradu fi sadaqati shay'un illa ma sha al-musaddiqu su dai ba a hidda katon bajini bajinin gursuru kato ba a ba da shi an shi mai shi sai in shi mai dukiyar ya ga dama amma shi sai zan wala harimatu wala zawatu awarin ba ta da istisna'i sun ba mai sunta ko eh ko ya ce shi mai dukiya dauka ya ga dama ai ba ganda ma ai ba nan yaudara ko ba haka ba eh nan kaga ba ta shiga sai a ce shi bai da istisnai in ko ka ɗauki kai su nakasawa ka, kai su an gunsu wanda shi nan dan makirare ko ba haka ba komi bai iya ko barbaran bai iya ko ba haka ba kaga maki bai da umani to sai ka ce wala yukhraju su, kai kaisu wala matu wala zatu aware ka haɗe su sai ka ba su istisnai guda sai ka ce illa ma sha al musaddiqu sai in shi mai karɓar sadaka ya so haka shi mai karɓa yadda shi a bashi ita irin ta ya shi bunsurin ma ya kasu kasa kuma cewa yana bunsur ya hidari ko ba haka yadda shi a bashi bunsurin ma ya kasu to sai in haka na to wannan shi ke ila ban ci wannan ko ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع مجتمع mana ya karanta da مفترق dara da كف da fataha akwai fata ko ko da a kuma bambancin fassara amma ni nau muftariqin da ri yake mushtami'in da kasara mi yake duk na ku haka yake amma ya karanta da muftariqin mushtama'in a kuma bambancin fassara wala yujma'u baina muftariqin wanda dama na tarani rabi yake ba haɗe suke ba sun asali rabi suke kamar ni ni daban wancan daban ni ina da tumaki ina da ina da ina kiyon tumaki 40 ko 50 gara ba ce 50 makwacci na ko wani aboki na shi ma na tumaki shi ma sun kai 50 an gane ba rabe su ko ba rabe ba nawa daban na shi da sai ce malam wani ka gama dan mutum can wanda ta fika aikowa gobe ce ne duniya kira ne ya ce gobe zai zo karɓar zakka wacce ce lalle ha duk kaga yanzu ya tawowa ni na sun kai zakka arba'in zan ba da guda ko ba haka ba kai ma za ka ba da guda san kuma ma wani arba'in gari ina jin guda zai yi ko kaga uku zai an san muna to why not ni ka hana mu tarkata mu ban ma mu ce ka ce naka na duka duka 120 na guda zai zo arba'in sa uku ba ɗari da shirin ba guda ta shi kenan ka tarkata su wuri guda da ya fi kace don naka na shi kenan ba sai ka bashi gudan ba in ka bashi gudan sai mu diba ta wata an ka ɗauka duk ko ta wata sai mu ɗan tarbata mai mu biya ko ba haka ba sai a ce ta wata a ce ta wane ta to wani ta ka ta e eh, kimanin kuɗin ta na ce dubu goma take to kai ka dubu uku ɗari biyar kai ka dubu uku ɗari biyar sai a hada ɗari bakwai a bashi ko ba haka ba dubu bakwai sai a bashi wai wayo na so ka wa Allah Allah ce wala yujma'u bainal muttalin wanda an rabe sai halatta a haɗa shi ba an yaudari Allah ya khali mun Allah wala yufarraqu baina mushtabil wanda shi kuma tare yake ba a raba shi tare da ma shi ko yake kamar misali babu na zamu kare ba wanga na sha biyu ba babu na sha uku in a zana ba za a ga babu ta da khulaqai al-khulaqai abin al-khulaqai ya zan abu kai kuke sosai Allah ma'aiki komi na ku gani yake kila hasana ku ko wani abu sai zan ku tara kuɗi to wane gaskiya mun ji an ce kiwon zina ana samun riba ni zai ka hana ka kawo dubu ɗari ta dubu ɗari a ta hinan ne a so mana wani kuma kyan ga mutum mai ita kiyo kamun layya sun yi tula tula ko kamun lokaci kaza sun yi a ce wallahi to haka sai mu haɗa kuɗi to sai ka ba da dubu ɗari biyu sai ni in ba da dubu ɗari ɗari guda dubu ɗari nawa kenan dubu ɗari uku sai a haɗa a ta hanyar a so mana guda su baki ana kiwo shekara ta ba mu samu sai tsuwa ba muka suna taya mu ce to a batta akwai riba da ba ko ba haka ba kan da mu a hamo shekarar zakka ta yi gudana ko to da yake gudana sai zan sai zan a hankali fa nawa za a samu sai aka ce mu ce hankali sawa za a samu a bari in bada misali da kora kuma ko zina shiga amma sai saboda lamba katta yawa sosai in bada misali da raƙumma ga raƙumma in muka diba ko da ke ko makin yana yayyuwa shine shine mujtama in muka hada sai muka kila muna da ɗari uku ko kuma muna da ɗari da ishirin da ɗaya ko ɗari da hamsin wanda dai ala kulli halin da za a yi in an kace za a samu uku ko hudu wanda duhuri guda suke duk sa'in da khulafa ya zama ba a bambanta na wanda wani ba gami suke mashayar su guda mai kiyon su guda in mu ba da abinci tare muka haɗawa guda mashkomi guda kila fahimta illa dai da yake kowa an san percentage nashi wannan ya tsaye bisa biyu wannan ya tsaye sun koyar da biyu wannan sun koyar da ɗaya shi ne muka sani to an ka zo karɓar zakka sai mu buga sai mu ga cewa in za a karɓar zakka kila yanzu a tafi wajen guda uku guda uku ko ko ɗari da ishirin da ɗaya ko kila za a tafi biyu ko ko ɗari kaza adadin zai yawa sai mu ce ka sani wani za a iya ciya ina ganin mu raba harkar nan kamar misali bari ce san ce bari ba da misali da rakuma muna rakumi guda hudu ko mu ce rakumi 20 mu bata 20 raƙumi ishirin muna iyo muna mu'amala duk da rai ya hanka to karɓa kuya kudu za a karɓa saboda biyar da aka kira ko to ishirin sai da to kaga da wani za a yi tun da yanzu kaga uku to kudu zai karɓa Da ƙarshen ka kaga sai mu ɗan biki wahaimar bari in rika hudu ba ni hudu in kai gidana in kai kai ka rika hudu abokinka wani ka ba shi hudu duk da dai kada a ce sun yawa a cikin babu zakat kai rika biyar abokin ka wani ka bashi hudu wancan a bashi uku ya ka ce can hudu can hudu can uku sauran sai ya rike kila fahimta hudu hudu uku sha biyu sha uku kenan ko hudu hudu sha ɗaya kenan sha ɗaya sai a ce an raba su kai ko rike tara dama tara guda ta ko tunda mun san akwai wakfi yawwa guda ta sai a ce ɗaya rike don saboda kai an sani kai an ka san ka suna da yawa kan a ce ana mamaki a shirin su ba ku kai biyan ba a tuhme ka rike tara ba yadda to guda da za a bashi ba babu mai matsala ɗazu haɗe yake yana zuwa kwana guda ko kwana biyu kamun sa iya zo karɓar zakka sai mu yi haka ya yi biyo waje na ake hudu na gara ya ba ce lalle babu zakka ya wuce wajen makwabci na shi ma hudu na wancan ma ya ce ma uku suke nuna ba zakka da ne wuce wajen ɗan gidan tara sai ba ya ce tara na ya eh, ce ba da guda kaga kenan madadin ya bada tunkiya hudu sun waye gari sun bada nawa sun bada sai mai karɓar zakati a sai su koro a gama su karkata abin su guda kuma sai bai in ba sai suna ya sake kakkasawa haka to shi ma wannan yace wala yufarraqu ba a raba baina mushtari wanda aka tattare wuri guda in tattare wuri guda yake to ba a mi ba a raba shi a kan nan khashiyata sadaqa in dai an yi shi dungulun sadaka dungulun sadaka ba lalura ta fado ba ko uzuri mai gittowa ko kuma suna tare da sun kai baran baran sun kai fara kowa wacce a bashi a ake ne wala a raba an ka raba kowa tashi da kwara uku ko kwara uku ta gaba don kashe ta sadaka bane wannan uzuri na mai gittowa mala yace wa ma kana min khaliqaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bis wa ma kana duk abin da ya kasance min ne na abokai guda duna da kashe yare din dabbobi din mutum biyu na sun ka haɗa kuɗi sun ka sai dabbobi ko ko kowa sauna shi ya zo sun ka har wuce ba a san ko na kowa ba illa an san fasanta da an ka wannan yana da biyu bisa uku wannan yana da ɗaya bisa uku shi an ka amma ba a san da wance da wance da wance da wance annawa ne ko da wane da wane da wane annawa ne dubu ɗari ne ba su kan ba da dubu ɗari biyu an ka haɗa an ka tsohon dabbobi to kai ka san ina da ɗaya bisa eh, ina da ɗaya bisa uku kana da biyu bisa uku ko ba haka ba to sai a ce akwai ni akwai karamar bisa an ka tsawo saba'in misali ko ko mu ce an ka yi ni koro arba'in duk misali ina ɗauka ni koro ina da arba'in kai kana da talatin mun ka hada ba saba'in ba to su zan halidai bambam manta ba mashayi su guda komina su guda makiyayi guda kaddara guda tashi guda to da mai zakai zo sai ce nawa na sai muka ce kula ɗawon dama abu guda na a za a yi kibarin ta zakan mutum guda zakan mai abu guda hadda sai mu kaddara mu buga misali sai mu ce shanu na duk da mu kai zaka shanu ba shanu talatin guda aka ba su ko a ba da hika ko jaz'a in sun kai arba'in a ba da musulna mai bayana in talatin na a ba da eh, tabi'atu ɗan maraka a shekara uku in sun kai arba'in a ba da shekara hudu to sai ce nawa na gare ku sai muka ce saba'in gare ni sai ce au mai sauki arba'in talatin ko ba haka ba arba'in a ba da musulna talatin a bada tabi'i ko shi kenan sai ɗau biyu musulna da tabi'i sai aka yi sai aka yi aka musulman da ɗauka cikin mai talatin na aka ɗauke ta tabi'un da ɗauka cikin mai arba aka ɗauko shi an gane sai wani an ka ɗauko ba cikin kaso ne ba sai an ka ɗauko da kawon cikin nashi kaso to fa in kuwa ma kana min ne. فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية za su koma sai su yi balan in takaita muku wasara sai a koma a yi balan shi kenan kawai ni an ka ɗauka cikin musanna musanna ka ɗauka cikin taka eh sai a ce to a kasa ta bakwai bakwai ka bada uku shi ko wancan tabi an ka ɗauka eh, a kasa shi bakwai bakwai ka bada hudu sai wanda adda arba'in ya bada uku wanda adda talatin ya bada wanda adda arba'in ya bada hudu wanda adda talatin ya bada uku za mu fassara wannan in mun kaso babu na gaba babu ulama kila an fahimci wannan masha Allah mala yace wa fi riqati game da azurwa ko kuwa idan balagat khamsa awaki idan ba ka kiya biyar shine dirhami biyu kenan rubu'ul ushur shi a bada rubu'ul ushur babin wannan yana da yana da kawo su karfe ne da ai hakuri mu nan mun ta karatu sosai tunda mala ya ce akwai tambayi wani kusa da ma. Allah ya tambayi ko akwai akwai ne wa masu da malaka to a dan karanta mu ji to ya fara da ne talaka wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya bada rahama da gafara mutum zai rubuta wasiƙa text a waya ya halatta in mutum zai rubuta text wasiƙa na text a waya ya fara da bismillahi kuma zai iya takaita shi kamar haka bsm da nufin bismillahi in akwai alaka da aka rubuta bismillahir rahmanir rahim ya halatta a rubuta bismillahir rahmanir rahim in akwai alaka kila an fahimta ya danganci wa za kawa text din ni za ka ce da sauransu magana Allah da annabi ta mai hikima ta ma'ana ko ko magana wani abu na can harkar banza ko ba haka ba kun san akwai text message na soyayya da sauransu ko ba haka ba ehin baka bismillahir rahmanir rahim ka kama magana banza inda ya dace ayi mata bismillah kai babu illa game da abbreviation na suna Allah ko wajen sallama ko wajen ni wannan malamai sun ce bai halatta ba a tashar Sheikh uh, Abdullahi bin Fodo a cikin Misbahur Rawi ya nakalto shi ma Ibn Hajar a cikin Hadith Sari ya ambata Ibn Salah a cikin Muqaddima ta Musalul Hadisi ya ambata sun ce baya halatta ai abbreviations sallallahu alaihi wa sallam kai ne suka yi magana suka ce duk malamin hadisi in ya zo rubutu kada ya takaita sallallahu alaihi sai ya sa sadul ai can da sal'ama suka sa irin larabcin dauri sadun salla sal'ama sadun da lamun sadun salla lamun lahu ainun alaihi mimun wa sallam sallallahu alaihi sai wace sal'ama daga baya sai an ka fahimci zagi na kalimar an ka da ɗan kafka dibi dictionary sai zan zai za ta zama suka sai suka ce to a kacewa a ce swado ko ba haka ba sai ya wakilci sallallahu alaihi wasallam wannan da larabci ba to malamai sai kai magana cewa ba a haka nan ya cikin ladabi ga manzo sallallahu alaihi wasallam kaga in ma ga sallallahu alaihi wasallam ba a haka nan ina ga suna Allah subhanahu wataala kaga shi ma ba a haka nan da sauran irin bismillahir rahmanir rahimi duk ba haka gara ka bari duk malamai sun halatta ana iya barin salati amma a yi shiga baki imam ahmad ya ambata hakanan nan duka malamai magabata suna ambata hakanan. a lokacin da shi kuna ganin sahabbai suna an abi hurairata ba hausa komi takadiran sai wuce radiyallahu anhu shi yasa an kace ga mai ladabin ɗalibi mai karatun hadisi da duk ya kai kan sunan sahabi ko babu shi rubuce ya ce radiyallahu an da biya kai an batun annabi sallallahu alaihi wasallam ko bashi a rubuce ya ce sallallahu alaihi wasallam ko babu rubuce duk imamu ahmad an samu da biya rubuta sunan tajin din eh, sunan sahabi ko bai rubuta radiyallahu sai an jiyace ya ce radiyallahu anhu da baki kila fahimta shi yasa sai aka ce to haka to kan haka gara kakkasa ma da ka kakkace kaga da la'ima da larabci bai bai halatta malamai sun yi soke soke kuka sun nuna rashin halacci to ina ga kuma huruf na latiniya harufofin boko ko ba haka ba sallallahu alaihi wasallam a sa s a sa a a sa w ko ba haka ba gara ka bari haka malamai da suka ba da amsa sai dai da dukkan ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce sallallahu alaihi wa sallam da dukkan ambatai to akwai wannan kadiyat amman kudiba misbahur rawi a Dr. Muhammad Mansur ma ya ta hakiki ne ya da ya zo wurin nan sai dan nakaltu maganganun malamai game da wannan kadiyat a yassa yassa daidai wurin daidai wannan baiti jazakallahu khaira adiba kware insha Allah akar makalla wannan yace malamin makaranta ne yana daukar wani darasi wanda bai da alaka da larabci zai iya rubuta bismillah ina da ai amsa ta gabata sosai kwarai da gaske ban sani ba me ka kare kai kai ba karatun arabiya ba shi da addini ba ko ba haka ba kakko zan yan boko haram ba har karatun sai ka ga bakin larabci ba shi ya karatun karatun Allah karatu ko wani iri kai dai ka kyauta kaniya kuma ya zan hwani ga al'ummarka kila an fahimta ko mi ka karatu kuwa ya kai ka karanta ai waɗanda karatuttuka irin su science irin su kaza irin su kaza wani sai ma sai haka samu sun ba da gudunmawa a fahimce ni yadda mai karatun addini ma in bayani ba ko ba haka sai ka samu mai karatun addini ya zama wani zandiki ko ba haka ba ya zama wani abu daban amma sai haka wanda ya karanci boko ko ya karanci wani abu daga cikin wasu bangarori ya ba da gudunmawa he da shi kai kai dai kai karatun kwarai kuma kai hidan Allah ka taimaka ma addinin ka ta wata ko wani bangare duk abinda duk abinda ka sani ka unhwani al'umma da shi wanda Allah ya yi da shi to wannan kana da sakamako wajen Allah kuma na iya zama hanyar ka ta shiga aljanna illa kawai tsabagin jahilci na sai mu ɗauki cewa wani yana karatun boko shi wai ana cewa wai karatun duniya har shi yadda ko ba haka ba ehin ko karatun sana'a ba karatun sana'a za ka ɗauka in ka ɗauki karatun sana'a ai ka ta ka lalace ko ba haka ba karatun na na addinin ka dauka haka wajibi na ka san abubuwan da sun ka shafi addinin ka ta kowane bangare ka mu kama addinin ka daidai yanayi da zamanin da ka samu kanka ciki ko ba haka ba saboda haka inda ba haraka rawa ta kai ba to mi ka sa a ce wai ba ka sa bismillahir rahman cikin abin Allahumma sai dai kawai inda ya zan yanayi don akula yawwa don kakka ce kuma an bada amsa ka ta dakin jaraba ka mu ruta musa bismillahir rahmanir rahim ko ba haka ka bukkule ɗinka wanda bai nan ba ko ba ka ba ka samu matsala saboda komi da abin da ya dace ka sa bismillah in ya dace ka sa in bai dace ba kamar ina tana albayan ko wata albayan suna da wata yat ina da indiya ta ta zo Najeriya ta bude makarantun ne da sauransu irin haka nan ta bude Bauchi Bauchi ko Jos Bauchi ta bude Bauchi tana da wani branch a Abuja tana aka dai suna da aka Ah, sai suka zo wajen a yi mata restoration to duk harko tana cikin abin ta kasa bismillahir rahmanir rahim da arabiya ta rubutawa bismillahir rahmanir rahim na san haka saboda da yake suna in sun ka tashi mitin suna dan gayyata almajirai sai su halarci mitin don dai a samu sharawari to ni kan dan zuwan lokaci sai aka sa bismillah suna duk ko ina suka sa bismillah suka zo ministry of education to da yake an kai rashin sa'a waɗanda aka kusa kila aljihun bayana suka ce lalle ba su yi mata jista sai in ta cire bismillahir rahmanir rahim din nan ta zo ta sha aka ce to biza a yi illa dai a cire duk in ba a cire ba a yi in ko ba a yi ba matsala da a samu ko ba haka matsala da a samu sai aka ce to illa dai da aka yi hikima sai aka ce to ai ko an cire hurufan arabiya din to ai translation din bismillahir rahmanir rahim eh in the name of Allah da kaza har zuwa karshe misali sai aka aka yi translation din na wani aka kai musu to daga nan dai suka dan amince haka nan haka nan yauwa har suna cewa kalima Allah su abba su dan ji tana musu kaikai wai a sa god wurin nan to wannan shi ya kawo dan artabu aka yi ta rigima suna cewa ai su sun a dake wuta kasan ka hiwawa na shi ya aza Allah kalima ta ta Hausawa aza wai kalima ta da Bahaushe kan wanda ita to zai ba kalima Hausanci ta ba ta Larabci ta ga abin ta kanu to karshe daidai da an kasa wasu lauyi suka shiga dai suka danyi abin nan sannan an ka bar ta haka nan yawa da Allah din ala kullu halin kaga shi sani ce abin ya yana da alaka inda haka rubuta bismillahir rahmanir a karba ka rubuta inda ba a karba ka ka rubuta ko ba haka ba ehe kama kalla wannan bayani yake son ka mai kari game da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hana a yi tafiya da ƙur'ani ƙasan makiya kafirai suna jin ai bayanin mun gabatar da shi tun cikin karatun bulugul marami ko ba haka ba malamai da ya sanyi ta manganu kan haka nan saboda ina jin yana iya ya samu kafet din hadisin amuru ibn muhammad ibn abd eh, ibn hazmin ko eh shi manganu game da haka nan ba sani ba ko in wani abu ya ka tambaya a cikin wanda kila ga ya saba mu abin da ya karanta wannan ku sai ambata da shi ya jiya insha Allah ta'ala wannan ya nemi ƙarin bayani shi ma game da hadisin sa'imatul ganam wai kada a samu wasu su yi amfani da shi su addabi mutanen shiya masu dabbobi ban gane abin da ya karuhi ba hadisin ho ingantacce na tabbatacce na to ban san me ya karuhi ba kamar addabin ɗan shiya owo wacce ya buga wai abin da yake son a yi kira kada wasu ga ko kiyo ga cikin hadisi ga hadisi cikin kiyo saboda haka su kama sako mutane dabbobin su suna ci musu kayayyaki ko kila haka yake mishi so, <laughs> wannan su sun jiya amma hadisan ba haka yake magana ba ko mhm, insha Allah ta'ala wannan ya tambaya biyu hukuncin wanda yanke dabbar da bata kai shekarun da an ka shata mata ta kai su ba sai kuma waɗanda Allah ya ba su dabbobi masu yawo ba su ba su hidda ta cancanta sai dai su ɗauko ƙarama ko marasa lafiya daga cikin dabbobinsu su yanka ne hukuncin haka su yanka wajen laye ko wajen karatun kila rubutun bai ɗanka ta ba sosai amma abin ne fahimta kila ciki tambayar da ya game da wanda bai da dabbar da ta kai shekarun da aka bukata shi ya daɗin karatuttuka kuma ka haɗa hadisan duka ta su baka amsa wani wuri a yayin da nace muku wannan hadisi Umar bin Khattab ya rawaito shi mun ce Imam al-Bukhari shi ma fi da Abu Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu ala Abubakar As-Siddiq akwai wani ƙari da wanda babu shi nan Shi ne mai idan an ka buƙaci ka ba da yan shekara uku to kai baka da yan shekara uku mi gare ka yan shekara hudu wuce nan gare ka ko to sai ka ba da yan shekara hudu a baka canji an fahimta a baka canji idan an ka ce kuma yan shekara hudu aka so kai ka baka da ita duk waɗanda aka gare ka yan shekara uku na ƙasa gare ka to ka ba da yan shekara uku ɗin ta ƙasa gare ka ka tun dami da kuɗi wannan akwai fata kuɗi ba cikin bulugul marami shi ba da yan shekara in hudu aka so ya ba da uku shi ba da yan shekara hudu da dirhami ishirin dirhami ishirin in kuma shi ya rage ya hudu aka so amma ta uku garai ya ba da yan shekara uku da dirhami ishirin dirhami a kula dirhami ishirin dinari biyu kenan ko ba haka ba mhm, sai ya tunhaye to haka a ka'ida saboda haka babu laihi ka basu amma kun ganan bai ambaci haka ba amma kuma cikin bulugul marami din ka kadiba hadisin akwai shi kuma haka ake yi ya halatta ka basu wa sai ka shi to kaga a kimanta wanda kuka bukata ko mi datta eh, dubu talatin take to gashi yanzu ni ko na baku ta dubu arba'in saboda haka kai sa'i mai karɓar zakka ina da ku dubu goma ko ba haka ba shikenan sai ya kira dubu goma ya baka shikenan wannan haka yake kuma ya tabbata amma imam malik bai riko da shi bai da shi cikin ruwayat shi yasa yace a zakka ba a bada mi ba a bada kuɗi ta kowane hanya ce ba a bada kuɗi har yana cewa sai dai ka tahi ka ɗauki yar shekara uku ɗin nan ko yar shekara hudu nan ka sai sheta ka so irin wanda aka bukata ka kawo shi ko haka yace ba shekara biyu oh, gare ka ba kai duk biyu gare ka ta uku aka so ko haɗa biyun ta ya sayar ka so yar shekara uku ka kawo ina jin ya ɗan tsaurara ko yawa Allah sa mu gane abin tambaya ta ta hita Allah ka fahimta tambaya ta ta shi ina da ina magana yanka ne ban san abin da yake magana ga yanka ba ita da yanka yanka yanki taka ai ba matsala ko sai da illa yake magana kuma laya can muka yanta cikin bulugu malam kusan mu tsaya nan da lokaci ya tafi hmm. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik